Akwai alamu cewa komai ya lafa a birnin Aba da ke jihar Abia, kudu maso gabashin Najeriya bayan an kwashe tsawon makonni biyu ana zaman zulu sakamakon rikice-rikicen da suka barke bisa yunkurin 'yan kungiyar IPOP na neman balle yankin daga ƙasar. yanzu dai mazaunan birnin aba musamman hausawa na kira ga 'yan uwa waɗanda suka tsere zuwa gida su dawo a yayin da jami'an tsaro na ci gaba da tabbatar da bin doka da oda a birnin garin neman tabbacin dawowar zaman lafiya a birnin ne wasu hausawa da suka kasance daga farko har ƙarshen tarzomar suka yi hamdala inda suka shaida muryar amurka suna cewa sunana garba talle mutumin bauchi state yawwa mazaunin abia abba orata onios market yawwa a bisa yanayin yadda da yi wa'annan suka zo yanzu abubuwan mu sun yi normal kuma mhm. mun ci gaba da hulɗar kasuwancin mu bayan jami'an tsaro sun kama na ɗauki yauwa mai kyau wanda yanzu duk yadda za ka yi tafiya a cikin ba ka yi tafiya ta taku hankun mai kyau ba in Allah da za ka samu jami'an tsaro sojoji da suka kama na ɗauki sun kama na zaman lafiya wanda mun ci gaba da harkokinmu a mazauninmu mu hausawa na Abia kuma Allah da ya daɗa kare mu akan duk abin da ya faru. Kuma kuma ƴan uwansu ƴan uwansu wanda suka kama na sauki da dama wanda suka ta ɗauko musulmi suna ɓoye su a gidajen suna kama na sunan kuma Allah ya taimaka musu tunda an kama na wannan da dama a nan. Shi kuma Usman Bello ya ce. A ba yanzu alhamdulillah tsakani da Allah ba ta samu kwanciyar hankali yin Allah yarda dai muna cikin kwanciyar hankali muna zuwa aiki mu hankali kwance. To ya batun tsaro. Tsaro alhamdulillah gaskiya tsaro akwai tsaro a ba yanzu tsakani da Allah tsaro dai alhamdulillah don ko ina ka je akwai ma'aikata wanda suke kulawa da mutane kuma da abin nan da dukiyoyin su. To shi Rabiu Bashar fa. To yanzu dai an samu zaman lafiya gaskiya sosai a Abba. Mm. An samu zaman lafiya harkokin mutane ne sun fara walwala sannan wannan wannan kwamishinan police da aka kawo ya iya kokarin shi gurin saka tsaro gaskiya don akwai tsaro da inda mutane suke harkokin su akwai tsaro gaskiya ba wani damuwa da yanzu kuma ya jajanta wa mutane sosai akan asaran dukiyoyin da aka yi da rayuka sunana Alhaji mamurin Dabdu Tugga. Kiran da zan yi wa ga uwa uwana mazauna nan kudanci waɗanda saboda wannan rigima ta biyafara ya sa suka gudu suka koma gida. Yanzu an sami zaman lafiya daidai gurgudo. Yanzu ana son duk wanda ya tafi gida don Allah dan annabi ya dawo ya ci gaba da harkarsa ka nemi abin da za ka ci. Kuma alhamdulillah alhamdulillah ba wani matsala kuma mu kamu mu mazauna nan yanzu mun ga gaskiyan abun akwai zaman lafiya duk wannan rigiman da aka yi yanzu an dawo muna zaune lafiya muna digan ko ina ba wani tsangoma ba wani matsala kowane matakai ita rundunar 'yan sandan jihar ke ɗauka wajen lalubo zaman lafiya mai ɗorewa a birnin. Haka na tambayi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Abia, Mr. Anthony Obuizi, ga kuma abin da ya ce. The governor is meeting with the stakeholders. We are equally meeting with the stakeholders and preaching out, uh, preaching out to the youth. Mr. Obuizi ya ce, shi gwamnan jihar na ganawa da masu ruwa da tsaki, haka mu ma ke ganawa da su, muna shelar zaman lafiya da lumana. muna kuma zanta da matasa muna faɗakar da su kan illolin da ke tattare da tashe-tashen hankula da kuma ƙara jaddada musu muhimmancin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da tsaro a jihar baki ɗaya. Haka zalika, mun tura 'yan sanda ko ina a jihar, yanzu za ka ga suna zagaya a motoci domin maido da doka da oda. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.